واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin muktasar sahih bukhari wato a tajridu sarih li a hadithin jami'in sahih na azubaidi yau insha Allah za mu yi darasi na bakwai. kuma za mu tashi inda mala yake cewa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma وقد قيل له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تسبق بالسفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أحل الناس إذا رأوا الحلال ولن تهل أنت حتى كان يوم التروية قال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضع فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما السفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بها فأنا أحب أن أسبق بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته وانا حديث imam al-bukhari ya ruwaito shi a wani babi da ce babu ghaslin rijilaini fi na'alain wala yumsahu ala na'alain duk da cewa wasu nuskan ya hada shi da wancan babin da ya ce babu istijmari witran sai dai nan babu babu maganan istijmari a cikin wannan hadisi ba magana tsarkin foge a wannan hadisin so da haka ba a karkashin wannan babi na tsarkin foge ne imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisin ba duk da cewa wasu daga cikin nusakh sun sa shi a ƙarƙashin wannan babin sai dai ya ruwato shi ne a wani babi da yake cewa babun ghaslin rijilaini fin na'alain wala yumsahu ala na'alain babin da yake bayani cewa ana wanke kafafuwa ne in za a yi alwala a sa su a cikin takalmi amma ba a shafa akan takalmi don takalmi ba huffi ba ne takalmi ba huffi ba ne shi yasa ba a shafa a kansa malai ce an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da su da shi da babansa gaba daya wa qad qila lahu alhali an ce masa wane ne ya gaya masa shine ubaidullah ibn jurayj yace masa abin nan yace masa ra'aituka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyain yace naga baka taba wato rukunai kusurwoyi na ainihin ɗakin kaba illal yamaniyain sai dai rukunain yamaniyain wato kusurwoyi guda biyu wanda suke fuskantar ƙasan yaman su ne wanda suke kudu da ɗakin kaba wato rukunul yamani da kuma hajarul aswad asalin hadisin cewa abdullahi bin umar ya ce na ga kana yin wasu abubuwa guda hudu ban ga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam suna yin su ba ma'ana mafi yawan sahabbai ba sa yi kai kuma sai ya zamana kana yin su shine sai fara lissafa su yace ra'aituka la tamassu min al-arkani ga baka tabawa daga cikin kusurwowi wato ainihin na na Ka'aba anan arkanul Ka'aba yake nufi arkanul Ka'aba yace illa al-yamaniyain sai dai kusurwoyi guda biyu masu fuskantar bangaren ƙasan Yaman wato sune na kudu da ɗakin Ka'aba sune ar-ruknul yamani da hajarul aswad Rukunin yamani ana taba shi da hannu hajar aswad ana sumantansa da baki in ba a samu dama ba a taba shi da hannu a sumbanci hannu to ya ce wa'annan guda biyun kawai na ga wato ainihin kake sumbanta baka sumbantan sauran sauran guda biyun su wanda suke bangaren sham bangaren arewa ana ce musu a ashamiyain wato kusuroyi guda biyu wanda suke bangaren sham an ce sham ana nufin biladu sham tsohon sham kenan syria uh, palestine lebanon jordan to kenan abin da ake cewa kusurwa shine kan kwana ɗakin kawo mun sani murabba ne wato fo kwana ne yana da abin nan guda hudu kusurwoyi guda hudu ana sumbantan guda biyu abdullahi bin umar shi guda biyun ko yake sumbanta ar rukunul yamani da kuma ar hajarul aswad amma baya sumbantan kusurwoyi guda biyu wanda suke fuskantar sham wanda ake ce musu arrukunaini shamiyayin wato su ne wanda suke bangaren hijir hijir ismail ya ce na ga baka ainihin sumbantan waɗannan kusurwoyi guda biyu me yasa baka taɓa su me yasa sai ce wa ra'aituka talbasun ni'ala siftiya kuma naga kana ɗaura takalmi a siftiya kana sanya takalmi a siftiya marar gashi wato siftiya irin takalmi kamar na sarakuna haka wanda suke da tsini a gaba kamar sau ciki ne kuma kamar sau waje to akan sa musu gashi a sama shi kuma yana sa wanda ba su da gashi din to me yasa yake haka sai ce wa ra'aituka tasbughu bis sufra naga kuma kana ainihin sanya sufra kana yin rini bis sufra da fatsi fatsi kana rina kayanka ko kana rina gashinka da wani abu wanda yake fatsi fatsi me fatsi sufra ne kama a ce yolo shi ba ja ba kuma ba ba fari ba sai ce wa ra'aituka idza kunta bi makkata kuma na ganka idan kana makka a hallan nasu mutane sukan yi harama da aikin hajin su a hallan nas ay rafa'u aswatahum bi talbiya suna daga su da talbiya suna cewa labbaik allahumma labbaik mana suna harama da aikin hajin su idza ra'awul hilala idan suka ga jinjirin wata na zulhijja ya kama walam tuhilla anta kai kuma baka yin haramanka hatta kana yawmu tarwiya har sai ranan tarwiya ranan da ake kosar da alhazai da ruwa shine ranan takwas ga watan zulhijja amma su sauran tun ɗaya ga zulhijja suke yin haraman su galibi me yasa kake yin haka su suna yin harama da zulhijja daga zaran zulhijja ya kama sannan kai kuma ba ka yi sai ranar takwas ga zulhijja in kai harama kawai sai ka fita mina me yasa kake yin haka wannan sune wayannan abubuwa guda kala sai ce ammal arkanu amma su waɗannan kusurwowi na ka'aba fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al ban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa wani rukuni ba illal yamaniyai sai dai rukunai guda biyu kusurwoyi guda biyu wanda suke fiskantan kudu suke fuskantar kasar Kaaba abin nan kasar yaman shi yasa ake ce musu yamaniyain aka danganta su da yaman saboda suna bangaren yaman wayancan kuma shamiyain saboda suna bangaren suna bangaren sham yace to abin da yasa ban ta bana sumbantan waɗannan abubuwan waɗannan ainihin sauran kusurwoyi guda biyu saboda manzala sama ba sumbantan su ne ni ban ga yana sumbanta ba ko ban ga yana tabawa ba sai waɗannan guda biyu waɗanda suke fuskantan wato abin nan yaman su ne yake tabawa ko ya sumbanta su ne waɗanda suke ɓangaren wato ainihin abin nan kudu da ɗakin kaba sai ce wa amman ni'alu siftiyatu amma su takalma kuma marasa gashi da nake sawa fa inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yalbasu na'ala yana sanya takalmi allati laysa fiha sha'run wanda babu gashi a cikin takalmin wa ya tawadda'u fiha kuma ya yi alwala a cikinsu mana ma'ana ya wanke kafansa kuma ya mayar a cikin takalmi sai ce fa ana uhibbu an albasaha ni ma yana son in sanya irin waɗannan takalman wanda babu gashi a saman su wato gashi a saman kama yana nuna akwai nuna girma da takama da makamancin wannan kaman babu tawazu kankan da kai a sa takalmi wanda yake mai gashi galibi sarakuna ne suke sawa sai ce wa amma sufratu amma kuma abin da ya shafi fatsi-fatsi fa inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasbaghu biha yana rini da fatsi-fatsi wato shine yelo yana rina kayansa ko yana rina gashinsa to kaga wannan shi yake nuna cewa as-thawbu as-thawbul mu'asfar ba ana nufin tufafi yelo ba wanda galibin malamai masu wa'azi suke fassara shi da yalon tufafi kuma su ce haramun ne ka sa tufafi wanda yake yalo ba hadisin da ya haramta sanya tufafi yalo sai dai tufafi jaja zur so da haka athaubul mu'asfar da ainun ne asfar wani tsiro ne ja wanda 'yan arina kaya da shi kaya yake yin jaja zur manzala sun ya hana sa irin wannan tufafin wanda aka rina shi da jarrini amma a asabul da cewa kai mu'asfar da hamza shine zai zama yolo to wannan kuma ba yolo bane mu'asfar ne da ainun ne ba hamza ba ne kuma gashi a nan abdullahi bin umar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana rina kayansa da yolo wato da mai abun nan kala wanda yake fatsi fatsi ya ce fa ana uhibbu an asbuga biha ni ina son in rina wato kayana ya zama mai fatsi fatsi ko gashina ya zama mai fatsi fatsi saboda haka kenan sanya tufafi wanda yake fatsi-fatsi shine yolo ba haramun ba ne jan tufafi shine hadisi ya hana sai ce wa ammal ihlalu amma daga murya wajen yin harama da aikin haji ka ce labbaika allahumma hajjan ka ci gaba da talbiyan ka labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak yace fa inni lam ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kan banga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yuhillu yana yin harama da aikin hajinsa ko umra ba hatta tamba'isa bihi rahilatuhu har sai abun hawansa ya zabura da shi wato da yayi harama zai tafi wajen ibada ne kawai har sai taguwansa ta zabura da shi ma'ana yana yi a lokacin da yake kan raƙuminsa ko taguwarsa shi yasa ni ba na yi sayo mu tarwiya saboda mai ranar tarwiya ranar takwas ga wata a wannan ranar ne ake fita wato ainihin mina amma in kai ran ɗaya ga wata kana makka biyu uku hudu biyar har zuwa ranar takwas ga wata kana makka to kaga ya ce manzala sun sawa baya yin haka in zai yi harama wato yana yin harama ne a lokacin da yana yi zai tafi wurin ibada kamar ya zo zulhulefa sai haramarsa sai kama hanyar makka yana talbiya yana tafiya amma ba ya haraman ya ajiye ta to wannan hadisin akwai matsaloli a cikinsa matsala ta farko shine shafan arrukunaini al-yamani manzala sallama yana shafan rukuni guda biyu abdullahi bin umar su yake shafa baya shafan rukuni guda biyu wanda suke kallon arewa wato su ne kusurwa guda biyu wanda suke kallon arewa wanda suke kusa da hijir hijir isma'il to shi abdullahi bin umar a cikin sahabbai ya shahara da tsanani wajen koyi da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam in za a buga misali da shi ake yin misali har abun da yake ba ibada ba ma shi yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukan manzon Allah babu ne yarwa gaba daya af'alu taha sahibi shari'a jami'uha mardiyatun badi'a duk ayyukan manzon Allah sallallahu abun yarda ne kuma abun kabata abun nan kayatarwa ne duka aikinsa za ka yi koyi da shi da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu ko kyakkyawa tabbata muku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za zai zo yana cikin tafiya sai a ga ya huta a gindin bishiya sai ya zauna a gindin bishiya ta ya karatse gindin bishiyar nan ka zauna ya ce na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wurin shi yasa ni ma na zauna tare cewa ba sunna bane ta kama ya zauna a bane a wannan wajen ne cikin a ga ya huta a gindin bishiya sai ya zauna a gindin bishiya ta ya karatse gindin bishiya kan gindin bishiya ya ce na ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zauna wurin shi yasa ni ma na zauna tare cewa na cewa ta bane ta kama zauna ya zaune a abin nan jin waje aga ya ya huta a gindin bishiya ta bishiya sai zauna gindin zauna gindin bishiya ya karatse gindin nim nim kana kan nim yace ya ga zauna ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya zauna wurin shi sai sai sai ya cewa na ta na kama ta kama zauna ya zaune a abin nan jin waje aga ya aga ya huta ya gindin ta gindin bishiya sai zauna gindin gindin bishiya zauna karatse gindin gindin kana kan nim kana nim ya ga zama Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaza sallallahu alaihi wasallam ya sai sauna ya ce na ta ta kama ta kauna ya zo ne wannan nan nan ne ga ya ga ya ga ya ga bi bi sai din sai ya cikin cikin bisha karan ya tsara ya tsara din kan kan kan ya ga ya zama sallallahu alaihi wasallam ya zaza sallallahu alaihi wasallam ya sauna ya ce na ta ta ta ta ya zo ne nan nan nan agaya agaya agaya bisha bisha se se ya ya inda inda bisha kara inda kara kan ka inda inda kara inda ya ga Allah ya sallahu ya sallahu ya sallahu ya sallahu na ta ta ta ta ta ni no no no agaya agaya agaya ya ya se se inda inda kara inda kara kan ka inda kara inda ya Allah ya sallahu ya sallahu ya sallahu ya sallahu tani no no no a gaya a gaya a gaya sai sai in bi ratsi ratsi in bi ratsi kaza in bi kaza Allahu akbar sallallahu ya ya sallallahu alaihi wasallam ta ta ta ta tani no no no gaya a gaya a gaya sai sai Allahu akbar ya ya sallallahu alaihi wasallam

<laughs> <laughs> Sí, sí, sí, koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya kai abinda bai yi ba kuma kada kai daga nan sai ya ce to ya yadda daga nan bai sake sumbantan wa'annan wuraren ba bai sake taba su ba to da kenan ba a taba wurin malamai sun tattauna me hikimar da ya sa manzala sallama yake sumbantan na bangaren yaman baya sumbantan ko tabawan bangaren wanda suke bangaren sham saboda na bangaren yaman suna nan a kusurwansu a yadda annabi ibrahim ya gina ɗakin kaba amma na bangaren sham kuma wato ba kusurwoyi ne waɗanda annabi ibrahim ya gina ba a'a wato sun shiga cikin ɗakin kaba da haka ɗakin kaba ta ɓangaren arewa an rage shi da ƙureshawa suka zo sake gina ɗakin kaba ta ɓangaren kudu sun ɗauko shi gaba ɗaya sai wani ɗan fandishon da suka bari ɗan kaɗan wanda shine shazarwan tsakanin yarkun limai da hajjul aswad amma kusurwoyin su kuma suna nan a yadda suke wa idh bawwa'na li ibrahima makanal bait an nuna inda annabi ibrahim ya gina aka suke amma da bangaren arewa kuma an rage ɗakin kaba don hijiru isma'il gaba ɗayansa yana cikin ɗakin kaba wannan dan gini kamar dakali wanda yake arewa da dakin kaba da suka zo sai basu su gine duka ba aisha radiyallahu anha ta zo zata shiga dakin kaba ta yi nafila sai manzon allah sallallahu alaihi sai ya kama hannunta sai shigar da ita hijir hijir isma'il ya ce ki sallah a nan nan ma ɗakin kaba ne sai ta ce ya lallahi idan ɗakin kaba ne nan mai ya hana mutanen nan su gini ɗakin kaba har wannan wajen sai manzala sama sai ya ce mata ai da suka zo suna tara kuɗi na gina ɗakin kaba kuɗi na halal da suka samu shine wanda zai iya zai gina musu iya gini nan da suka yi inda da su kara da su gina ɗakin kaba da da kuɗi na haramun ne sai suka tsaya akan kuɗi na halal kawai ba su ƙarisa shi gaba ɗaya ba kuma yace walaula qaumiki hadithu ahadin bil kufri lahadamtul kabata wala banaituha ala qawami ibrahim ba don mutanen ki ba su dade da musulunta ba da zan rusa ɗakin kaba in gina ta a yadda annabi ibrahim ya gina ta to amma in ne haka za a ce ai yazo yana rusa ɗakin kaba ya ce yazo da addini yanzu kan ma rusa ɗaki mai daraja yake yi sai ya bari saboda mutane sababbin musulunta ne saboda haka bai gine duka ba to sai aka ce hikimar hakan din saboda wayannan kusurorin ba sa asalin yanda annabi ibrahim ya gina ɗakin kaba shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam baya sumbantan su ko kuma ya taba su amma wayancan kuma suna nan akan asali suna nan akan akan asali saboda haka kenan sunna ta manzala sa sama wayannan wurare guda biyu ne ba a taba ko ina a ɗakin kaba sai wurare guda uku wayannan rukunul yamani da hajarul aswad sai kuma tsakanin kofar kaba da hajarul aswad shine ake ce masa multazam multazam manzala sa sallama yana tsayuwa a wurin ya dafa shi ya sanya ya haɗa ƙirjinsa a wurin yana kuka yana addu'a wannan ya halatta kaɗawa amma sauran dukka ɗakin kaba da kusurwoyin da inda ba kusurwoyin ba duk ba a taɓawa saboda ibada sai dai ka taɓa don ka ji laushin rigan ɗakin kaba amma ba wai don neman lada ko neman albarka ba ba a yi don manzala sa sama bai yi ba kuma bai kamata ka yi ba shi yasa abdullahi bin abbas ya yi wa mu'awiya inkarin abin da yake yi saboda haka wuri guda biyun nan ne amma in ka je aikin haji ko umra za ka ga ko ina ana tabawa ko ina wani zai dauki rigansa ya ta goggogawa a jikin rigan kaba ya ta goggogawa wani ainihin rawaninsa wani wani zaninsa ya ta goggogawa yana neman albarka kuma rigan a turkiya ake yin ta duk shekara a zo a sa ta sabuwa a turkiya mutanen turkiya ne suke yin ta idan suka yi ta randa aka tafi ainihin mina gaba ɗaya da daddare za a fara aikin ta zuwa gari ya waye sai a sake sabuwar rigan to kaga rigan ba wai manzon Allah ya ma ya ainihin abin nan ya rufe dakin kaba da ita ba irin wacce manzon Allah ya ba duk da cewa manzon Allah sassa shi ma ya lullube dakin kaba da riga don kafin musulunci ya zo mutanen jahiliya na yi suna suturce dakin kaba da musulunci ya zo ma sai ya ci gaba da suturce ta kamar irin yadda ake yanzu to amma wa'annan rigunan wannan rigan kaba yanzu duk shekara sai an canja ta to in ka shafa me ka shafa ka shafa rigan da aka yi ta kwanan nan saboda haka amma rukunul yamani da hajarul aswad wa'annan duwatsun ne tun na zamanin annabi ibrahim wanda aka gina ɗakin kaba da su shi sa lokacin da karamita wato yan shi'a suka sace hajarul aswad ba dama a sumbanci wannan wurin ya yi shekara ya fi goma a wurinsu sannan suka dawo da shi aka sake makala shi aka ci gaba da sumbantansa amma ba haka ba wani sabon gini za ka sumbanta saboda haka ba a sumbantan ko ina sai wa'annan wurare wato ainihin wato guda uku wannan ita ce matsala matsala ta farko matsala ta biyu ya ce ya ga yana ɗaura wato ainihin takalmi wanda yake siftiya takalmi wanda suke siftiya shine takalmin da ba gashi sai ce ai na ga manzon Allah sallama yana sa wannan takalmin wanda babu gashi a cikinsa wa ya tawadda'u fiha kuma ya yi alwala a cikinsu me ma'anan alwala a cikin takalmi ma'ana ya wanke kafansa ya zura kafansa a cikin takalmi to da wannan ne sai malamai suka ce ba a shafa a kan takalmi don inda haka ne da sai a ce fa wa alaiha yi alwala a kan takalmin inda shafa ne sai ba da ma'anan amma fiha a cikin takalmin ka nan kafansa ne yake alwalan wato kafansa yake wankewa ba takalmin ne yake shafa a kansa ba saboda haka fiha din nan asalinsa suka ce saboda ali annal asla fil wudu'i al ghaslu asali alwala shine shine a wanki kuma inda ana nufin wankewa ne sai a ce alaiha ba za a ce fiha ba sai dai wato ita abin nan shi takalmi ba kaman khuffi bane ba a shafa kawai a bari amma khuffi ya tabbata hadisai mutawatirai wato hadisai ba ɗaya ba ba biyu wanda sahabbai suka ruwaito da yawa cewa manzala sa yana shafa akan khuffinsa saboda haka khuffi ana shafa kawai amma shi kuma su kuma takalmi ba a shafa a kansu duk da cewa an ruwaito daga wajen saidina ali da wasu daga cikin sahabbai suna shafa a kan takalmansu kuma an ruwaito hadisi marfu'i mughira bin shu'ba ya ruwaito hadisi wanda abu dawud ya ruwaito cewa manzo Allah ya yi shafa a kan takalmi amma mafi yawan malamai sun ce hadisin da'ifi ne wato hadisi ne mai rauni duk da cewa na ga wasu sun inganta shi in kuma an ɗauki hakan sai dai ya zama takalmi ne mai kaman huffi takalmi wanda za ka sa shi kaman safa wato zai rufe maka idon sawunka zai rufe idon sawu ne wanda za a iya shafa a kansa in an bashi sunan takalmi amma kamanninsa kuma irin na kuffi babu matsala kamar yadda ake shafa a kan safa sunansa ba kuffi ba sunansa jaurab amma saboda ya zo a siffan kuffi ya tabbata sai ana shafa a kai idan safan ta zama mai kauri kuma ka sanya ta bayan kayi cikakkiyar alwala mun yi wannan karatun a misbahu salik insha Allah sannan imamu tahawi ya ce dalilin da zai nuna maka cewa ba za a yi shafa kan takalmi ba saboda ijma'i ya tabbata cewa kuffin mutum idan ya zama na ya kece ma'ana ya yayyage ba zai shafa a kansa ba saboda mai bai rufe dukkan muhallin farilla ba ya ce to ai takalmi baya rufe muhallin wurin wankewa sai in kuffin ma ya rufe duk inda ake wankewa har saman idon sawu sannan ake shafa a kansa amma in ya tsatsage ya abin nan ya kikkece ya yayyage ba za a shafa a kansa ba ibnu hajar al-asqalani yace wa hadha istidlalun sahihun yace wannan kafa dalili ne ingantacce walakinahu yunaza'u fi naqli al-ijma sai dai yace ijma'in malamai ne in khuffi ya tsage ba za a shafa a kansa ba ba za a yadda da wannan ba babu ijma'i a kansa don malamai sun yi sabani wasu sun ce ko yagaggen khuffi za a shafa a kansa wasu suka ce ba za a yi ba zance mafi inganci in yagewan dan kadan ne za a iya yi don yana da wuya kuffin sahabbai da suke tafiya babu takalmi suna bugan duwatsu da kututturen ice da sauransu a ce babu tsago mai tsage ba amma in ya yawa kuma yadda har kafa ta bayyana to akan me za a shafa an ce za a shafa akan kuffin za a shafa akan me akan kafar kenan saboda haka wannan kuffin ba za a shafa akan sa ba na fata mun fahimci wannan mas'ala din wannan matsala ta biyu kenan matsala ta uku shine maganan abun nan yana rini da me da fatsi wato abin nan eh, yana rini da launi wanda yake fatsi-fatsi shine yolo-yolo ya ce to na ga manzala sassama yana rini ne da wannan shi yasa ni ma nake yi saboda haka ina son na rini da wannan wannan kuma ina nuna mana kenan tufafi wanda yake yolo halal ne a sa ba karhanci a cikinsa amma wanda yake ja manzala sassama ya hana daga sa tufafi wanda yake ja kuma ya hana saubul mu'asfar wanda aka masa rini da ja kuma na ce mu'asfar ba jan tufafi ake nufi ba kamar yadda wasu suke fassara ba ainu ne ba hamza ba ne to jan tufafi sai aka yi saɓani haramun ne ko makaruhi haramun ne sa jan tufafi ko kuma halal ne amma da ka bari ya fi waɗanda suke suka ce halal ne haramun ne saboda zahirin hadisi manzala sa suma ya hana annahi kuma yufidu tahrim idan manzala ya hana abu yana nuna haramun ne ka yi shi sai dai an samu dalilin da ya juya shi wanda suka ce makaruhi ne suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Hassan da Husaini sun shigo masallaci yana ba fi hullatin hamra sun sa asin da asin ja wato riga da wando duka iri ɗaya ko zani da mayafi iri ɗaya sannan ya sauko daga kan mimbari ya ɗauke su Ya ce ina ma amwalukum wa auladukum fitina Allah ya gaskiya cewa dukiyanku da 'ya'yanku fitina ne don jikokinsa ne to amma sai wasu malamai sai suka ce a'a tufafin da Hassan da Hussein suka sa ja ba jaja zurba ne yana da wani surki na wani kala shi yasa manzala sa sama sai ya basu kuma an ce a sallan idi yana sa tufafi guda biyu saubaini ahmaraini tufafi guda biyu wanda suke jajaye aka ce su ma ba jaja zurba ne wato ja ne wanda ya kala ya surki da wani kalan daban wato kenan jan tufafi idan an masa zane-zanen fari ko kore ko baki ya halatta a sashi ko kuma ya zama ba jaja zur kamar wuta ne kunkumadi ne brown ko kuma maro ne ko yana karkata zuwa ga baki ko makamancin wannan wannan ba zai zama haramun ba amma jaja zur kamar wuta wannan sai ya zama haramun ne wato ainihin sashi kenan malamai dai sun ba wa wa'annan hadisan amsa guda biyu wanda suke nuna manzon Allah ya sa jan tufafi ko Hassan da Husaini sun sa bai hana su ba da kuma hadisin da yake da yake cewa haramun ne asa mana yake hanawa in mu ɗauki cewa ba tufafi ne jaja zurba akwai surki ko mu ɗauka cewa makaruhi ne ja sa jan tufafi amma idan ka sa ba ka yi laifi ba sai dai abun da ya fi inganci ya kamata a ce jaja zurme kamar wutan nan haramun ne wancan kuma a ɗauke shi cewa ya surka da wani kala ne ba ba jaja zurba don babu kyan gani a ce tufafin mutum ja kamar wuta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la wato yana son ainihin wato fata mai kyau idan ka sa tufafi jajazur mai kama da wuta to ai kaga ba ka yi wa kanka fata mai kyau ba amma idan ka sa tufafi wanda yake fari ko kore kore ko shudi shudi ai wannan alaman ni'ima ne alaman ni'ima ne shi yasa tufafin da manzala sama ya fi so shine fari daga fari kuma sai kore mai kaman ganye shi yasa yake cewa inna abun nan ilbisu min siyabikum albayada fa innahu khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum daga cikin tufafin ku ku zaɓi fari domin farin tufafi shine tufafin da ya fi kowanne alkhairi kuma ku lullube mamatanku a cikin farin tufafi har ma da suke cewa idan mutum yana son nishaɗi ya zama yana cikin nishaɗi to ya dinga sa farin tufafi zai dinga jin nishaɗi a ransa to amma in ka sa jajazur kai kanka zaka dinga tsargan kanka zaka ji abin wani iri ba ka ji nishaɗi a jikinka ba so da haka nisantansa shi ya fi alkhairi sai dai in ya surka da wani kalan wato ban da ainihin Ban da ainihin jaɗi sannan matsala ta hudu wato harama kafin yawmu tarwiya madullahi bin Abin Umar ba ya yi da aka tambaye sai ce eh ni ban ga manzala sa suna yana yi ba yana yin harama ba sai in taguwarsa ta data zabura da shi tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi zancen da yafi inganci qirani yayi ba tamattu'i ba duk wannan ya shafi tamattu'i ne ko kuma inda suke zaune a garin Makka su ne suke harama da aikin haji yawmu tarwiya wato ranan ranan takwas ga wata me yasa saboda ainihin sun yi umransu sun warware sun gama umra sun yi aski sun warware sun mai da kayansu na gida yanzu ba za su ci gaba da harkokinsu shi ake cewa tamattu'in wato jin daɗi saboda haka sai ranan takwas ga wata sai su yi harama da aikin haji amma mutumin da ya kirani tun lokacin da ya harama da aikin haji da umransa daga miƙati in ya zo umransa zai zauna ba zai warware ba har sai an gama aikin haji to kaga shi dama ya haraman sa kafin ya shigo garin makka don ya ce labbaik allahumma hajjan wa umratan sannan wanda ya ifradi shi ma haka ya yi haraman aikin haji ne kawai daga miƙatin sa kan ya shigo garin makka da ya haraman ya zo ya tawaful kudumi yanzu yana jiran a fita aikin haji kuma ba zai warware sa ba to kaga shi ba zai harama yawmur mai yawmur tarwiya ba amma manzo Allah sa sama zancen da yafi inganci duk da sabani babba da aka yi wasu sun ce ifradi yayi aikin haji kawai wasu suka ce tamattu'i yayi ai umra kawai daga baya harama da aikin haji wasu suka ce kirani ya hada umra da aikin haji amma zancen da yafi inganci kirani yayi sai dai ya sa sahabbansa kuma duk wanda bai yi harama a bai koro taguwa ba bai koro hadayansa ba ya warware ya mai da shi tamattu'i ya warware daga umra ranar takwas ga wata ya harama da aikin hajinsa amma shi kan kirani yayi da ya zo zulhulaifa ya ce atani atin min rabbi wa qala salli fi hadha alwadi wa qul hajjatan fi umratin yace mala'ika jibril ya zo mini daga wajen ubangiji na yace kayi sallah a wannan kwarin zulhulefa sannan yi aikin hajinka ka ka hada da umra ko da haka sai kirani ya goya da mai da ainihin umransa haikin hajinsa da da umransa to amma duk da haka abdullahi bin abba zai iya faɗan wannan magana ya ce baya harama san da raƙuminsa ya zabura da shi saboda haramansa da ya na aikin hajji daga zulhulaifa malamai sun yi saɓani wasu ko kuma hadisai sun zo kala biyu wasu hadisan suka nuna a masallaci da ya sallar la'asar din yi harama wasu hadisan kuma suka ce a da ya hau taguwarsa ne wato raƙuminsa zai kama hanyar makka a lokacin ya yi harama haka wasu suka faɗa sai malamai suka haɗa hadisan guda biyun suka ce duka biyun ya yi da ya yi sallah a masallacin zulhulaifa sai ya yi haramarsa da ya dawo kuma lokacin da aka haɗu za a tafi ya hau kan taguwarsa sai ya sake yin haraman saboda sauran sahabbai su ga ya ake yin harama tunda wannan a masallaci wani bai ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya harama da aikin hajin sa ba amma da ya hawa kan raƙumi yana sama kowa kuma ya zura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido sai ya sake yin wata haraman don ya koya wa sahabbansa kaga duka guda biyu an yi kenan to yace to tunda yayi haraman ne lokacin da ya kama hanyar makka to ni ma in zan kama hanyar madina abin da mina shikenan sai ne harama ta amma ba zan yi harama in zauna kuma a cikin a cikin garin makka ba yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya to amma duk da haka wannan yana nuna cewa ya halatta kai harama din kafin ranar takwas ga wata domin wannan ba Allah ya ce na ga sahabbai suna yi ashabaka yana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin harama da aikin hajinsu in sun ga watan zulhijja ya kama kai kuma sai yau mu tarbiya ranar takwas ga wata to a sai sahabbai suna in kuwa sahabbai suna yi to ya halatta ne shi yasa suke yi ya halatta shi yasa suke yi sai dai abun da aka fi so kar ka yi haraman sai ranar takwas ga wata sai dina umar radiyallahu anhu idan ga mutane suna ta shigowa da harama suna ta shigowa da harama mutanen makka kuma za su yi harama da umran da aikin hajin amma su ko ba su yi haraman su ba har sai rayomu tarwiya da su yi sai ce ya ahla makkata ma balu aqwamin ya'tuna shu'than ghubran wa antum muddahinun ahillu idza ra'aytumul hilala ya ku mutanen makka ya mutane kowa zai zo ya yi harama da aikin hajinsa jikinsa duk fututu gashinsa buguza gashi ba a tsefe ba ba a tace ba jikinsa duk ƙura ko kuma kuna nan kuna ƙyalli kun shafa mai ku yi harama in kun ga watan zulhijja ya kama to kaga wanda ya nuna ya halatta kenan ai harama din amma wanne ya fi sunna shine ka bari sai yau tarbiya shi yasa mai tamattu'i wanda ba yi da kuɗin hadaya an ce zai azumi goma azumi uku a ina a makka bakwai kuma in ya dawo gida abun da ya fiye masa shine in ya rage kwana uku a fita mina wato yau tarwiya ya yi harama da abin ya fara wannan azumi guda uku sai ya harama da aikin hajinsa tun kaman hudu ga wata ko kuma ranan wato biyar ga wata shi shikenan sai ya fara azuminsa na hadayansa ko na maimakon hadayansa don a lokacin da ya zama yana cikin hajji don an ce fil hajji a cikin aikin hajji ne za ka yi ko faman lan yajib siyamu thalathati ayyamin filhaji hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila saboda haka guda ukun dole kana cikin yin aikin haji zaka yi su saboda haka sai ya harama da aikin hajin kafin kwana uku don wannan aitsewan arfa saboda ba a son mai aikin haji ya mai azumi a ranar arfa ya halatta ya haramarsa tun ba a fita arfa mina ba sai ya gama azumin sa uku a cikin haramansa in an fita mina baya azumi in an fita ainihin arfa ba azumi har ya gama aikin hajjin sa ya gama wannan in kuma bai samu yi haka ba to zai zama dole kenan ba zai yi ainihin azumin sa ba sai ayyamu tashriqi wato ranan in ya fita mina ba zai azumi ba saboda gobe ranan arfa alhaji ba azumi washe gari kuma ranan sallah goma ga wata nan ma ba azumi zai zama sai ranan sha ɗaya da sha biyu da sha uku a wannan lokacin ne zai yi kuma akwai bukatan kenan yayi me yayi ta'khiri zai kwana uku kenan amina saboda wannan azumin da yake yi don ubangiji ta ce fil hajji kana cikin aikin hajji zaka yi wannan azumin amma yi haramansa kafin ya fita kaga kenan zai iya yin azumin sa guda uku lokacin ayyamu tashri'i kuma dama ayyamu aklin wa shurbin wa zikirillahi azza wa jalla kwanakin ci da sha ne da ambaton Allah sai zama yana ci yana sha wanda kuma shine asali su ma ba a yin azumin su sai ga wanda bai yi azumin ba har zuwa wannan lokacin kuma bai samu hadaya ba shine aka rangonta masa zai iya yin wannan azumin na fata mun fahimci wannan matsalan da aka ya halatta kai harama da aikin hajjin ka kafin yau tarwiya kafin takwas ga wata na zulhijja amma kai ranar takwas ga ya yafi wannan kuma shi zai cire mana matsalan da yanzu ake ciki alhazai maimakon sai ranar takwas ga wata yadda ake yi da kuma da hantsi karfe takwas karfe tara ake ɗaukan su a kai su mina kaga za ka yi haramanka irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ranar takwas ga wata kuma da hantsi manzon Allah ya yi wanka ya yi alwala ya yi haramansa a wannan lokacin to sai ya zama a yanzu kuma tun cikin dare ranar bakwai ga wata ake ɗaukan mutane tun cikin dare musamman mata bakwai ga wata ake ɗaukan su sai a tafi da su mina a cikin dare kafin takwas ga wata ɗin har mazan ma ana ɗiban su kafin kafin gari ya waye to sai suke rudewa alhazai to yanzu ya zan yi na yi haramata a nan makka a ran bakwai ga watan ko in bari in tafi mina sai ranar takwas ga wata kafin na yi harama shawara shine ka yi haramanka a makka ranar bakwai ga wata din saboda ya halatta a yi harama din in ka yi haramanka sai ka fita don sabon Allah akwai masu yin haka kaga an fita daga wannan wannan matsalan kenan kar mutum ya daga ya daga hankalinsa amma da dai samu sai ranar takwas ɗin ya fita da hakan shi ya fi amma me ya jawo aka yi wannan saboda a da a shekarun baya idan aka ce za a fara jidon alhazai da hantsi karfe takwas ko tara sai ka ga kafin a gama har kusan magariba wasu har kusan magariba ma'ana har bayan la'asar ba a je mina saboda gosulon da ake samu cincirin do a hanyar to amma yanzu duk hukumar saudiya ta gyaggyara hanyoyi ko ne an musu hanyar su daban wanda suke bangaren kaza ga hanyar da za su bi bangaren kaza ga hanyar za su bi hanyoyi kala kala wannan kam an samu wannan saukin amma duk da aka yi hukumar alhazai ta ce ga mota kai baka da wani naka zaɓin kila in ta tafi baka san ina zaka tafi ba sai ka shiga ma'ana kai haraman ka ka shiga haka tafiya arfa Ranar tara ga wata manzala sama ya tafi arfa daga mina da hantsi da kuma haka ake yi shekarun baya baya haka ake yi duk wanda yake zuwa aikin hajji ya gani amma daga baya sai ake ɗiban mutane cikin dare yau mu cikin dare ma'ana ranar takwas ga wata da dare aka ake ɗiban mutane ana kai su arfa ana ɗiban su ana kai su mai arfa shi ma dalilin da sa aka canja wannan saboda hanyoyin da suke kai mutane daga arfa daga mina zuwa arfa hanyoyin suna cushewa sai mutum ya kai har la'asar bai je arfa ba kuma ana bata a wannan ranar motocin direbobin su kasa gane ina ne hemomin ku to amma yanzu an sauƙaƙe wannan al'amari farko aka hana ƙananan motoci zuwa ainihin arfa aka hana ƙananan motoci kwata-kwata su shiga wayannan wuraren sannan motocin haya ba sa zuwa sai motocin alhazai zalla sannan aka kara hanyoyi ba adadi sannan kowane ɓangare aka yi musu hanyarsu daban inda za su je shine nizamu taraddudiya wanda ba a wuce shekara biyar da yinsa ba wato kowane hanya yan afirka ga inda za su bi yan asiya larabawa su wane ne kowa in ya je hanyarsa za ta kai shi himasa ko inda zai tsaya a mak abun nan a abun arfa da kuma inda zai dawo muzdalifa wani baya shiga hanyar wani sai kaga mota tinin ta je tinin ta sake ainihin wato dawowa to amma lokacin wancan lalura sai aka dinga ɗiban mutane da da daddare shi ma ba matsala bane idan an yi hakan din saboda kwanan da ake yi mu tarwiya wato ranar takwas ga wata amina mustahabbi ne ba wajibi bane ne in ka yi shi ba ma ka je arfa aikin hajjin ka yayi sai ka da kai kwana guda biyu nan wanda suke na wajibi a mina to amma inda za a samu dai sai da hantsin sai gari ya waye ka tafi da wannan shi yafi kusa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan su sune guda fudu wanda wannan hadisin ya kunsa sannan mala ya ce an aisha ta radiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله wannan hadisin kuma imam al-bukhari ya ruwaito shi a karkashin wani babi da yake ce masa babu tayammuni fil wudu'i wal ghusli babin damantawa wato farawa da dama abun da ya shafi alwala da wanka ko wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi a fara da dama kafin hago saboda haka at-tayammun shine al-ibtida'u bil yamin al-ibtida'u bil yamin farawa da hannun wato da bangaren dama ko hannun dama ko kafan dama in wanka ne kuma barin jikinka na dama kafin barin jikinka na hagu sai ce an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha Allah yarda da ita qalat tace kana nabiyyu sallallahu alaihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yu'jibuhu tayammunu farawa da dama yana kayatar da shi fi tana'ulihi wato yana burge shi yana son hakan din fi tana'udihi wajen sa takalminsa wa tarajjulihi da wajen tsefe kansa wa duhurihi da tsarkinsa wa fi sha'anihi kullihi da dukkan sha'aninsa gaba daya tana'ulihi sa takalminsa sai fara da sa kafan dama sannan me sannan kafan hagu ya fara da kafan dama sannan kafan hagu wa tarajjulihi tsefe kansa sai fara tsefewa ta bangaren dama sannan sai kuma ya tsefe ta bangaren hagu hakan ya zo aski bangaren dama sannan bangaren bangaren hagu yana son haka wa duhurihi da kuma tsarkinsa kaga wani ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi alwala yana farawa da hannun dama kafin hannun hagu kafar dama kafin kafar hagu saka nan a wankan janaba yana fara da bangaren jikinsa na dama kafin bangaren jikinsa na hagu haka mai haila haka mai wankan nifasi jinin biki duk haka da su yi shi na su ne ma'anan wa fi tuhurihi a cikin tsarkinsa sai ya ce wa fi shanihi kullihi da kuma duk dukkan al'amuransa ma yana farawa da me da dama kafin hagu to wannan wafi shani kulli malamai suka ce amun ne uri da bihil khusus ko kuma amun ne makhsusun wato ya nuna kowane sha'aninsa amma akwai dalilai da suka fidda wani sha'anin daban shi ba a farawa da bangaren me bangaren dama kamar shiga ban daki da kafar hagu ake farawa fita daga masallaci da kafar hagu ake farawa so da haka kenan ba duka da makamantan wannan so da haka akwai inda hadisai suka nuna kafar hagu ake farawa kafin me kafin dama so da haka in mun ce wa fi shani kullihi duk al'amuransa a ainihin ina farawa da dama kafin hagu sai mu ce sai dai inda hadisai suka nuna cewa da kafar da bangaren dama yake farawa kafin bangaren hagu sai kuma wannan kuma dole sai ka waro shi daga cikin wannan umumi galibin ko kuma wasu daga cikin nusa ɗin haka suka ce wa fi shanihi kullihi a cikin sha'aninsa gaba ɗayansa wa fi shanihi kulli a cikin sha'aninsa gaba ɗaya amma wata ruwayan babu wawun ɗin kila wata nuska wani yana da irin wannan fi ta fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa duhurihi sai ce fi shanihi kullihi a cikin dukkan sha'aninsa bai ce wa fi shani kulli ba in ko haka ne fassarar da ta canja ana cire wawul adafin nan fassarar da ta canja don wa al'adafi tufidul mughayara amma in kace fi shani kullihi sai ya canja wata ma'anan ma'anansa manzala sallama daman farawa da dama yana kayatar da shi fi ulihi wajen sa ta akalminsa wa tarajjulihi da wajen tsefe kansa wa duhurihi da wajen alwalansa da wankansa fi shani kullihi a dukkan halin da yake ciki ma'ana sawan a halin tafiya ne ko a halin zaman gida baya canjawa da dama yake farawa kafin hagu sawa'un yana da lokaci yana faraga wannan abun kawai yake ba da wani abu bai shiga wata sungulla ba sai fara da kafan dama ko hannun dama kafin hagu ko kuma yana wasu ayyukan ma yana sauri ma'ana ya zama mashgul yana cikin wani shugul yana sauri zai je wani abu ba duk saurin da yake yi sai ya fara da kafan dama ko hannun dama kafin kafar hagu ko kuma hannun hagu shine ma'anan fisha ne kulli in ba sa wawun ba ma'ana a cikin halayensa wato ainihin gaba ɗayansu ina fatan mun fahimta so da haka wannan wawan din tana da ma'ana in aka kara ta sauran al'amura sun shiga in ba kara ta ba kuma ana siffanta maka abubuwan bayan ne kawai cewa a kowane hali haka yake yi sai a takaita kenan hadisin akan waɗannan abubuwan sai kuma in ka samu wani hadisi da ya shigar da wani abu domin akwai hadisan da suka fitar da wani abu daban so da haka in ba a ce wa fi sha ne kulli ba mu bukata mu ce amma banda kaza banda kaza in an ce fi shani kulli don an takaita mana wa'annan abubuwan kawai amma wa fi shani kulli sai mu ce a to banda shiga ban daki banda fita daga masallaci na fata mun fahimta imamun nawawi yace ijma'i ya tabbata dukkan malamai sun yi ijma'i anna taqdim al-yamin fi al-wudu'i sunnatun wa man khalafahu fatahu al-fadlu wa tamma wudu'uhu yace duk malamai sun yi ijma'i cewa ka fara da hannun dama ko kafan dama alwala mustahabbi ne ba wajibi ba ne wanda ya saba falala mai yawa ya wuce shi shine ladan da za a bashi na ɗabbaka wannan sunnan amma kuma alwalarsa ta cika alwalarsa ta yi da za ka fara da hannun hagu kafin dama alwalanka ta yi ka fara da kafar dama ah, kafar hagu kafin dama alwalanka ya yi amma ka rasa falala na ladan ɗabbaka wato ita wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibn qudama shi ma yace la na'lamu fi adami alwujubi khilafan a cikin almuguni yace babu sabani ba mu san wani sabani ba cewa farawa da dama ba wajibi bane mustahabbi ne sunna ne saboda haka kada in kai kuskure ka fara da hannun hagu ko kaban hagu ka ce alwalanka ba ta yi ba ko kaga wani da gangan yayi haka ka ce alwalarsa ba ta yi ba alwalarsa ta yi domin mustahabbi ne sunna ne ba wajibi bane حديث نقب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم wannan hadisi ma al-bukhari ya rawaito shi wani babu yace babul timasil wudu'i babul timasil wudu'i idha hanati salah babin da yake bayanin neman abun alwala in lokacin sallah yayi idan lokacin sallah yayi ka je ka nemi abun yin alwala wato ruwa ko kuma abun yin taimama idan baka da baka da ruwan yace an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah ya dada shi yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hana salatul asri alhalin lokacin sallan la'asar ta yi falta masan nasul wadu'a mutane suka nemi ruwan alwala falam ya ji duhu ba su same shi ba wato asali abun alwala neman sa ake yi shi sa imam bukhari wannan babin ma'ana kar kana zaune a gidanka baka samu ruwa ba sai ka ce ai ban samu ruwa ba baka da ruwa a gidanka kana zaune sai ka ce ai ban samu ruwa ba bari ne taimama a ka je wurin makwabta ne ka fita bakin hanya baka samu ba ka nema baka samu ba sai ka nema don falam ya jidu aka ce ba za a ce mutum bai samu ba sai ya nema ba cewa aka yi faƙadu ba sun rasa ruwa ba kawai a ba su samu ba me ma nan ban samu ba na nema amma na rasa kaga wannan ba nuna ka nema saboda haka ban samu ba ba su samu ba saboda haka kenan sun nema ne ba su samu ba shi yasa Aisha radiyallahu anha tace iltamasa an-nasu al-wudu'a falam yajiduhu fa ayatu tayammum mutane sun nemi ruwan alwala suka rasa a tafiyan da aka yi da ita a gazawatu bani abin nan mustalaq tace aka nemi ruwan alwala aka rasa sai Allah ya saukar da ayan taimama a sai nema ake sai in ba a samu ba za a yi taimama so da haka wannan ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi ruwan manzala sa sama ya nemi ruwan falam yajiduhu ba su same shi ba fa'utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in sai aka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi da ruwan alwala wato na yi bayani a karatun da ya gabata in an ce alwudu'u me ake nufi abun alwalan abun alwalan amma an ce alwudu'u shine alwalan kansa in kai damma alwalan in kai fata kuma abun alwalan kaga a can yujibu tayammunu ko fi tana'ulihi wa tarajjulihi sai aka ce wa duhurihi to alwalan ake nufi tsarkin ake nufi wankan da alwalan amma da an ce dahurihi sai ya zama me sai ya zama abun abun tsarkin kenan ruwan ko kuma ko kuma kasar shi yasa zo hadisi as-sa'idu tahuru ahadikum wa illam yajid al-ma'a 10 sinina fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha wa yumis bihi basharatahu kaga as-sa'idu bigire shine wurin yin taimama kenan dahuru ahadikum abun tsarkin ɗayan ne kaga ba ce duhuru ba in duhuru ne sai zama shine tsarkin to abun tsarki ne in mutum bai samu ruwa ba ya yi taimama da shi ya yi taimama ya yi sallah in ya samu ruwa kuma ya ji tsoron Allah ya yi alwala so da haka manzala sa sama sai aka zo masa da abun alwala wani ne wani mutum ne ana ta neman ruwan alwala ana nema shikenan kawai shi kuma yana da ruwa dan kadan sai ya kawo shi so da haka wani yana mana taimakekeniya ko idan ana nema abu za a amfani da shi kai kana da ragowa sai ka kawo sawa'un abinci ne ko ruwan alwala ne ko ni ko makamancin wannan sai aka samu mutum ɗaya yana da ruwa ɗan kaɗan wanda bai wuce mutum ɗaya alwala ba ko mutum biyu su kuma ga suna da yawa don lokacin sulhul hudaybiya ne kamar yadda wasu suka suka suka wasu malamai suka tafi akai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu saboda haka sai gashi ruwan an kawo shi wanda bai wuce wa mutum ɗaya ko biyu alwala ba da aka kawo wannan ruwan manzala sassuma ya ce a ajiye shi fawa ba a yadda fi zalikal ina'i manzala sa sai ɗora hannunsa a cikin ƙwaryan alwalan a cikin wannan ruwan kenan wa amara nasa sai umarci mutane an ya tawadda'u minhu su zo su yi alwala daga wannan ruwan kowa da kowa duk mutum sama da dubu ɗaya kowa ya zo yi alwala ya sa hannunsa a cikin ruwan ya ajiye haka saka za a zo one by one kenan ko mutum uku uku ko hurhudu ko bibbiyu ko ɗaya kowa ya zo yi alwala ya tafi kowa ya zo yi alwala ya tafi kala ya ce shi anas bin malik to ya aka yi ruwan ana ta alwala kuma ruwan bai kare ba har aka gama alwalan gaba ɗaya suka sha kuma ruwan bai kare ba me ya faru manzala ya sa wa ruwan albarka ya sa hannunsa a ciki kala sai anas bin mali ya ce fara'aitun ma'a sai na ga ruwa yambu'u yana bubbuga min tati asabihi daga karkashin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan yatsunsa sai suka zama magudanar ruwa ana alwala ruwa na fitowa daga hannunsa kamar yadda yake bubbuga a abin nan a rijiya ko kuma a kori ko kuma kamanci wannan ko gulbi haka ruwa yana bubbuga ana alwala har aka gama alwalan ba abin nan ruwan bai kare ba suka sha suka yi alwala gaba su wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi abinci ma yana masa haka abinci haka ana ana ana ana tona gololo a Madina lokacin gazwatul ahzab haka manzon Allah sallallahu alaihi ya je gidan Abu Talha da Jabir ya sawa abincin albarka yar akuya ce yar karama aka zo ya ce kar a sauke tukunya ya zo ya mata tofi a dinga ɗiba ana ba wa mutane haka aka dinga ɗiba mutum goma goma ana ba su kaf gaba ɗaya sun da suka ci wainan ita ma kar a sauke ta ana yi ba ta karewa har aka ci gaba ɗaya aka ƙoshi to kaga wannan ita ma mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take nuna cewa shi annabin Allah ne shi annabin Allah ne wato ma'ana ba shi ne ya turo kansa ba ubangiji ta'ala ne ya turo shi da wannan da wannan saƙon kuma mujizozinsa suna da yawa wanda kuma dukkaninsu suna nuna annattamsa amma babu kamar mujizan alkur'ani ita ce mujizan da ba ta karewa ita kuma har abadan abada har duniya ta zo tashi a ɗauki alkur'ani tana nan ana ganinta sai ce hatta tawadda'u har sahabban suka yi alwala gaba ɗayansu min indi akhirihim har zuwa su shine ma'anar min indi min indi akhirin kirmani yace hatta dinnan littadrij wa min lilbayan. min din nan bayaniya ne hatta kuma tajrid ino aka ce fatawaddau hatta tawaddau har suka yi alwala me kawo hatta da sai a ce tawaddau kawai amma abin da yasa aka ce hatta dan hatta tufidul ghaya litadrij wato da kadan kadan suka dinga zuwa suna alwalan wayannan su zo su ah to in an ce su zo gaba ɗayan su ai wurin ma bai zai dauke su ba kuma ƙwaryan aina da ka sa hannunka kai ba inda za ka tu da kaɗan kaɗan suna alwala suna tafiya suna alwala har da suka yi alwalan gaba ɗayansu yace min indi akhirihim wato dukkaninsu suka yi alwalan gaba daya shi yasa suka ce ma'anansa tawadda annasu hatta tawadda allazina inda akhirihim mutane suka dinga alwala har na karshen su ya je alwala din yace wa huwa kinayatun an jami'ihim kinaya ne da yake nuna duk gaba su sun yi alwala gaba daya wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka yin an rasa ruwa to yatsunsa ma suna bubbugar da ainihin wato ruwa in ba annabin Allah ba wa za a samu irin wannan sai dai idan mutum tsafi zai yi ko ne don wani zai tsafi sai nuna kamar wata karama ce take bayyana tasa alhalin kuma tsafi ne in baka gane ba sai ka rudu sai ka dauka cewa akan gaskiya kake annabin Allah shine wanda za a kalubalance shi da wani abu sai ya zo da shi domin gaskanta abun da ake kiransa ya zuwa kai amma waliyin Allah kuma karaman tana bayyana ne ba tare da me an kalubalance shi ba haka kawai sai ta bayyana shi ma bai san ta bayyana ba wani lokacin ko kuma yana ta ɓoɓɓoye ta dai amma sai ta bayyana to in kaga mutum yana zo yana cewa zan bayyana muku karama ku zo in nuna muku karama to tsafi zai muku sihiri ne amma ba karama ba ne wani dabo ne wani rufa ido ne amma in karama ce sai dai ta bayyana ba tare da neme ta ai shi wani in Allah ne zai iya kokarin sa yanda me zai kare kansa zai koye kansa yanda mutane ba za su gane cewa shi waliyi bane saboda kar ya zama mutane fitina irin yanda Uwaisul Qarni yayi da aka gane cewa shi waliyin Allah ne a yaman sai ya tafi wani gari har ya rasu ba san a ina yake ba to amma annabin Allah akan zo a kalubalance shi ne ka ce kai annabi ne to ka zo mana da mujiza ka yi mana kaza sai manzo Allah sai sai wannan abu kamar yanzu tsagewan wata biyu zuwa aka ya kalubalance shi idan ka tsaga mana wata ya rabe biyu a ranan goma sha hudu ran da ya cika za mu yi imani da kai manzo Allah sama ya yi addu'a kuma watan ta tsage mai kala biyu rabi ya faɗi anan rabi ya faɗi a nan bangaren amma duk da haka ba su yi imani ba suka ce wannan sihiri ne wanda yake wato mai zarcewa suka ce a tsaya a tambayi mutanen ƙauye in sun gani mujiza ne sun yadda in mutanen ƙauye ba su gani ba to dama rufa ido ku da kuke gaban mutumin ku ne kuke gani wannan abu wanda yake nesa ba a gani haka da mutanen ƙauye suka shigo sai suka ce sun ga wannan abun kun ka tambaye su ma suna faɗa sai suka ce haza sihirun mustamir suka ce wannan wani kalan tsafi ne mai zarcewa ba irin wanda ba irin wanda muka saba da shi ba so da haka manzala sasama yana da mu'jizozi da yawa kuma na taɓa yin lacca ina ji akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗi mu'jizozi da yawa nasa wanda suke nuna cewa shi annabin Allah ne za mu tsaya a nan insha Allah in mun ci gaba da ɗaya hadisin lokacin ba zai ba mu ba sai sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan mai tambaya yana tambaya ne akan cewa malam mace ce ta rasu tana da kitso a kanta to yaya matsayin wannan kitson kunce shi za a yi in kuma za a kunce ya za a kunce shi ko za a bar mata haka bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mace tare so ana bukatan a kunce mata kitsonta a masa a mata guda uku manya a warware kitsonta a mata kwaya uku manya gefe da gefe da tsakiya in haka ya samu haka aka fi so amma in bai samu ba ko an binne ta haka ba matsala ba ne ba sai an warware mata kitsonta ba na'am wannan mai tambayan shi kuma yake cewa yana tuka keke na to sai ya samu hatsarin buge mutum mutumin da ya faɗi a kan hanya wata mai mota da take bi a baya wani mai mota da ke bi shi a baya sai ya taka kan wannan mutumin ɗin kuma mutumin ya mutu to yanzu a cikinsu malam waye zai yi kafara ko su biyu za su yi eh, keke na fiye buge wata mata ko? ya buge mutum sai kuma mota ta taka shi to wannan za a duba a gani buge shi da ya yi ya kai ya rasu ko bai kai ba idan bai kai ya rasu ba inda a ce misali da ya buge shi nan zai dan gangara ne dan yi jinya haka sai wannan mai motan kuma sai ya zo ya taka shi to da mai motan ne ya kashe shi amma in dukan da ya masa ya kai ya rasu dama mai mota ya zo ya abin nan ya taka shi to za a ce dukansu guda biyu ne na fata muna fahimta ko ana shakka zai zama dukan su guda biyu ne ya abin da matukar mai motan ba gawa ya taka ba in ka ga mai motan ya fita to gawa ce ya taka kawai wannan kuma babu kafara a kansa amma in ya taka mai rai to ai akwai yiwuwan yi jinya ya rayu tunda keke na fe ne ai ba mota ba ne ko da motan ne ma saboda haka za su yi kafara dukan su guda biyu in buge shi da ya tafi gefe dan bugu ne kaɗan mai mota kuma ya zo ya taka shi mai keke na fe ba zai yi ainihin wato kafara ba mai mota ne zai yi saboda haka in sun yi shakka duk gaba ɗayan su yi kafara duk guda biyun domin an kasa gane wane ne a cikinsu ya kashe shi dukkaninsu kuma sababi